alhamdulillah wasalatu wasalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'unan nawawi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala inda mun ɗan samu fatara a dalilin hutun sallah wanda mun samu kamar sati guda ko sati biyu daga mai darasin ba wanda wannan darasi namu na yau a cikin wannan littafi shine darasi na biyar inda darasin da ya gabata kenan shine darasi na hudu yau za mu tashi a harkon darasi na biyar kuma daidai hadisi na ainihi shidda cikin wannan littafi al'imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisin na shidda cewa alhadisu sadis hadisi na shidda an abi Abdullahi. النعمان بن بشير رضي الله عنهما daga baban abdullah nu'manu dan bashir Allah ya tsara musu yadda shi da mahaifin nashi qala marwayacin hadisi yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji annabi tsira da aminci su tabbata gare sa yana cewa inna la wa inna harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun marwaicin hadisi ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lalle hakika halal bayyane take lalle hakika haram bayyane take tsakankanin halal da haram akwai wasu al'amurra masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas mai yawan mutane ba su san waɗannan abubuwan masu rikitarwa ba abubuwan da ake kira shubaha ko shubuhat faman ittaqa shubuhati annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya kira ya kiyaye shubuhoyi abinda ba a tabbatar da shi halal bane ko ba a tabbatar da shi haram bane ya dakata akan wannan faqad istabara al dinihi haqiqa ya barantar da addininsa ya kubutar da addininsa daga hadawa cikin rikici wa irubihi aka kuma ya kubutar da irubinsa ma'ana mutuncinsa wa man waqa fi shubuhati dukkan wanda yake hadawa a cikin abubuwan da suke shubuhohi wa qatil haram to zai fada a cikin haram idan mutum bai tsaya taka tsantsan ba yayi wara'u to kai sai sai ya fada ya aikata abin da yake haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace karra'i kamar makiyayi ne ya ra'a haula lihima da yake kiyo a gehen hurumi hurumi sananne ne a wurin al'umma musamman su ma'abuta dabbobi wani wuri ne da za a keɗe. ba wani abu da wani ɗan adam zai zoye a wannan fili iyaka ciyawa za ta hito ta yi kyawu inda al'umma za su zo suna kiwon dabbobinsu a wannan hurumin. wanda mai yawa wada an ka saba ko wani da yake jagora ga gari idan akwai hurumi shine mai kula da wannan hurumin ma'ana kamar shugaba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yushiku ay shi makiyayi da yake tahiya a gehen hurumi to ya kusa ya shiga cikin wannan hurumi saboda mi ga ka tare da dabbobi ga wurin da dabbobinka za su samu abinci mana garanci mai kyawu to lalle ka kusanci ka shiga cikin wannan wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima hakika kowane basarake yana da hurumi ma'ana dukkan wani gari da ke akwai hurumi ke ne yana ƙarƙashin kulawar wannan mai iko da wannan gari ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku saurara wa inna himallahi lalle abin da min Allah maharimuhu abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta su ne huruminsa duk abin da Allah ya ce abu ka za haramun ne to wannan abu ya zama hurumi ga Allah idan ka shiga wannan wurin ka keta alhurma abin Allah ta'ala ya hana a keta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ala ku saurara wa inna fil jasadi mudghatan hakika a cikin jikin dan adam akwai wata tsoka wadda ita wannan tsoka idza saluhat idan ta gyaru ta kyautatu ta inganta saluhal jasadu kullu duk jiki ya tsira ga baki ɗaya wa idza fasadat idan wannan tsokar ta baci ta lalace fasadal jasadu kullu dukkanin jiki ga baki ɗayansa ya lalace ya ɓaci bai da wani tasiri bale amfani kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi masa tambaya suna son su san wace irin tsoka ce sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare su ya ce ala ku saurara wa qalbu ita ce zuciya wanda zuciyar ɗan adam idan ta gyaro duk sauran jikin ga baki ɗaya zai zama gyararre idan ta gurɓace kuma ga baki ɗaya sai zama jikin nashi ya gurɓace ba zai samu ainihi ingantuwa da kyautatuwa ba wannan hadisi wani yanki na mai girma a cikin rayuwarmu ta musulunci saboda akwai karantarwa mai dama a cikin wannan hadisi idan muka tsaya muka kalli hadisin ga za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci wa wa'annan abubuwa guda uku cewa halal a bayyane take abin da yake halal bayyananne ne kamar 'ya'yan itatuwa mu ɗauki da dinai ko mangurori ko lemu ko abin da ya kama da suwa ko abin da yake nau'in ƙwaya ne na abinci kamar alkama ko shinkafa ko riɗi ko acca da sauran nau'in abubuwan da muke nomawa ko tufafi suturar da muke ɗaurawa wadda Allah bai haramta a ɗaura ba kuma za mu ga abin da Allah ta'ala ya halatta kai abubuwan na da yawa ƙwarai don haka ga sunan bayyanannu kamar ruwan da muke sha. kamar abincin da muke ci nau'i kala daban-daban da za mu ga abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa kuma haram bayyane yake ƙarara bai bukata zuwa ga wani dogon bincike wanda da an waɗi kowa zai gamsu ya wadatu kamar yin zina Allah ya haramta kamar yin sata Allah ya haramta kamar shan giya Allah ya haramta da wasu nau'ukan laifukan da suka yi kama da wa'annan idan muka dawo ga ɓangare na abin da yake abu ne wanda yake shubaha to sai mu ga nan tukullumar take abinda shi ba a tabbatar da cewa haramun bane kuma shi ba a tabbatar da halal bane to shine abinda ake kira shubaha don haka nan matsalar take wanda sai an samu dalilin zama abu a haramu ko zama abu a halal to idan dalilan ba su bayyana ba to abin da ya irin wannan abin sai ka dakanta mishi to in mun ka kalli ita shubha din nan al'amarinta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ya'lamuhunna kaseeran minan nas mai yau mutane ba su santa ba ita abin da take wato ainihin shubha ba kowa ya san ni aka ce ma shubha ba sai ‘yan kaɗan daga cikin ainihin mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wato ainihin ilimi waɗanda yake sun zama arrafe kuna kenan fil ilimi waɗanda su waɗanda an matabbata cikin ilimi za ka ga abin da abda rikici gare ka su ba rikici bai da rikici gare su har kai abu yana da rikici gare ka to su bai rikitarwa gare su za ka za ka ga ɓangaren da ya shubha ga nan na an ka samu mai yawa daga cikin maluma sun yi saɓani za ka samu wasu suna yin saɓani game da ita shubha wasu su ce kai abinda dai aka ce ma shubha shine abinda yake haramun wasu su ce a'a Abin da aka ce ma shubha abin da yake halal ma'ana malamai sun kai komowa dangane da ita wato ainihi shubha din da ba su tabbatu akan abu guda ba illa dai ta'arifin da an ka sai da shi game da ita wannan shubha shine abin ga ba a tabbatar da halacci ne ba abin ga ba a tabbatar da haramci ne ba to yanzu shi ba za a kira shi haram ba kuma ba za a kira shi halal ba sai dai a ce to wannan al'amari wani abu ne wanda yake wato shubha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hunna kafiran min annas mai yawan mutane ba san shi ba abinda ka kawo a samu rikici ko shubha ga al'amari na ɗaya daga cikin su akwai karamcin ilimi idan mutum yana da karamcin ilimi sai ya zo ga mas'ala wadda take ba ta kai ko ina ba saboda Allah bai yalwata mishi ilimin shi ba to sai ya zama ya samu ainihin shubha bai sani ba amma su wasu can sun sani a dalilin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la ya'lamuhunna kathiran minan nas mai yawan mutane ba su sani ba to abu na biyu karamcin fahimta samun raunin fahimta ya zama mutumin yana da ilimi mai yawa amma yana da karamcin fahimta dama ilimi ya zama akwai ilimi kuma akwai fahimta idan ga ilimi ga fahimta to al'amarin sai ya zama mai sauƙi kuma babu wata mushkila ciki ba za a samu wani abu na shubaha a ciki ba to abu na uku kuma wato ƙarancin lura ko kuma kula ya zama mutum yana da ilimin ma amma in ya zo bai tsayawa ya yi tadabburi ko kuma bai iya kahewa yana son ya yi bincike akan matsala ya dan fara karatu sai ya gaba bai iya tsaya cije kai ya dage ya ga ya gano eh, ina ne asalin matsalar take to sai abu na hudu wanda kuma shine mafi girma a samu mummunar manufa su ulkot da duk aka samu dan adam yana da mummunar manufa to lalle hakika al'amari zai rikita ya cakuɗe ya zama abin da yake sawaba ba zai ce sawaba na ba abin da yake kata kuma zai tsaye kan cewa wannan abin shi a daidai madadin ya aza mutane ga abin da astawa ba sai kai mutane ga abin da shi abin nan ba shi astawa ba ba don haka aka buƙatar samun kyautawar manuwa ga dukkanin wanda ke niyyar kiran mutane zuwa ga addinin Allah sannan kuma ya zama ya tsarkake niyyarsa ya nufi Allah bisa ga abin da yake yi na da'awa to in muka kalli dai hadisin ga fa'idodi ne suna da yawa wasu za mu ɗan ambata don muka ambata mu yi gaba ba za mu iya tsayawa duk mu ce sai mun karanci abin da hadisin ya ƙunsa na ma'ana ko kuma na fa'ida ba daga cikin fa'idar da muka iya samu cikin wannan hadisi da muka karanta na Nu'manu dan Bashir shine hikimar Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wato ainihi ambaton shubaha ko shubuhohi saboda a gane cewa wanda ke da kwaɗayi game da neman ilimi to zai yi ƙoƙarin gano mena na a shubaha wanda kuma baya da kwaɗayi game da neman ilimin to sai ya zamne ba zai yi bincike ba za mu ga abu na hudu wanda muke iya samu na fa'ida a cikin wannan hadisin da muka karanta shine ba zai kasance a cikin shari'a ba a ce ga abu yana cikin shari'a ta al'umma kamar mu yanzu al'umman musulmi a ambaci wannan shari'a sai a ce mutane gaba ɗaya kowa bai san shi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi yace la hunna kathirun minan nas kafiran ba a ce duk da baki ɗayan mutane ba kenan akwai wasu 'yan kaɗan waɗanda an rasu na fil ilmi matabbata a cikin ilimi waɗanda sun sani za mu ga fa'ida ta biyar da muka iya samu a cikin wannan hadisin da muka karanta shine cewa mu kiyaye duk abin da yake shubha duk abin da aka ce maka wannan shubha ne ba a tabbatar da halaccinsa ba ba a tabbatar da haramcinsa ba to abin da yake ka kame kanka daga gare shi har sai ya bayyana gare ka cewa abin nan ya halatta ko kuma ya haramta in ya halatta alhamdulillah sai ka taho ka ci gaba in kuma ya haramta to kuma sai ka kaurace mishi abu na shidda na fa'ida da muke iya samu cikin wannan hadisi shine kyaukyawar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya buga musu misali da abinda mutum yana iya sa idanu ne ya kallata ko ya lalaba ya rika da hannu ne ya jiya abinda gashi ana gani ba a bari kai kunshi cikin ma'ana ba da yin magana akan abin da yake halal wannan abu ne da yake gaban jama'a da yin magana akan abin da yake haram wannan shi ma wani abu ne da yake wurin jama'a to sai annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ta uku ya kawo musu da cewa kuma abin da yake shubha wannan nan malamai suka zo suka dawo wannan ya nuna akwai kyaukyawar koyarwa da karantarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk mai koyar da al'umma mai karantarwa ko mai da'awa ko ma me yake inda ya kira ne zuwa ga addini to lalle ne ya zama yana kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen yin haƙuri da kyaukyawar karantarwa da kuma uslubi na hikima na kiran jama'a ba na kore jama'a ba abu na bakwai wanda kuma kusan shine kamar na ƙarshe bisa ga fa'idodin da za mu ɗan ambata cikin wannan hadisi cewa shi ne hakika duk inda makewayar gyara take baki ɗaya da ɓanna in ka kewaya cikin jikin ɗan adam ko dai ya samu gyaruwa ko ya samu ɓanna to abin ne ya ta'allaka ne ga zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ala yi qalb in jiki ya gyaru in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci saboda abinda wani ɗan uwanka zai iya aikatawa na ta'adi ko aikata mummunan abu kai ka san ko alama ba ta iya baka aikata wannan shi yasa za mu ga gashi na muna ganin abubuwa waƙi'iyan waɗanda ka faruwa in wani ya aikata abu na rashin tunane ko na rashin imani kai sai ka ga san ba yadda za a yi ka iya aikata wannan don haka zuciya tana da tasiri kwarai gare mu mu bayan Allah sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi nuni zuwa ga kirji ne har sau uku yana magana cewa a takawa hahuna ba don an gane ka kana da geme ma'ana Allah ya baka yalwa da wadata ga ka da geme ba ko ga ka da sutura ko ga ka da kamata addini a'a. almuhimmu tsoron Allah yana cikin zuciya don haka kenan zuciyar nan tana da tasiri gare mu mu bayan Allah ya zama ma kowa lalle ya yi a akan kokarin tsarkake zuciya ce Allah ya ba mu iko akan mu tsarkake zukatanmu kuma wannan hadisin da muka karanta za mu ga cewa hadisi na wanda yake ya tabbata ya inganta imamul bukhari da muslim sun rawaito shi dama mai yawa al'imamin nawawi Allah shi mishi rahama cikin wannan littafi da yake ba mai yawa ba amma ya cika da tarin albarka ko dai ya zama hadisin buhari ko ya zama hadisin muslim ko da ɗaya daga cikin wa'annan wato ainihi a kutubu mai yawa don ne ka kawo abubuwa ne ana iya samun ya ɗebo wani daga cikin can ya kawo mana amma dai mai yawa duka hadisansa sun ta'allaka ne ga waɗannan manya-manyan marwaita kamar al'imam buhari ko kuma imam muslim Allah ya musu rahama to sai hadisi na bakwai da yake ban san yadda mun mai da lokacin sallah ba har yanzu yana nan wani yake takwas takwas ko takwas a tasowa ko kira to kenan da minti saura minti goma sai a tsaya eh insha Allah ta فالحديث السابع حديثي نبقي عن أبي رقية تميم بن عوف الداري رضي الله عنه وانا حديثي نبقي an karɓo shi ne daga baban ruqayya tamimu dan abu wanda a cikin kabilar dari Allah ya yarda shi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce addinin nasiha yana tare da sahabbai ne da ya da wannan kalma cewa addini nasiha ne dama su sahabbai suna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ɗaukar darasi ne da karatu qulna liman ya rasulullah muka ce gawa ya ma'aikin Allah gawa addini yake nasiha qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lillah addini nasiha ne ga Allah wali kitabihi kuma addini nasiha ne ga littafin Allah alqur'ani kenan na biyu wali rasulihi kuma addini nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu wali muslimin addini nasiha ne ga shugabanni na musulmi na biyar wa ammatihim daga baki ɗayan gama garin ɗaiɗaikun al'umma addini nasiha na ga kowa kenan nan in mun tsaya mun nazarci wanga hadisi shi ma za mu ga hadisi ne wanda yake tabbatacce imam muslim Allah ya mishi rama ya ruwaito wannan hadisi to sai mu dawo mu tsaya mu diba mu gani ni azzaman addini nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka ambata ya kumshi al'amurra guda biyu na harko abinda an zama addini nasiha ga Allah gare ka kai mutum musulmi ikhlasul ibadati lahu ka tsarkake duk abinda za ka yi na ibada ka mihi Allah idan ka yi haka to alhamdulillah shi babban abinda aka fata da kauna gare ka duk abinda za ka ya zama ka mihi Allah to sai abu na biyu shaidu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar kaɗaita Allah da bauta da yadda da cewa Allah shi an mai talitta da yadda da cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa da kuma yadda da sunayen Allah da sukofin Allah idan kai mutum musulmi kai yi haka to addini ya zama nasiha ga ubangiji subhanahu wata'ala sai na biyu zama addini nasiha ga littafin Allah shi kuma ya kumshi wasu al'amurra wato ainihi kamar guda shidda na ɗaya daga cikinsu wato ba da kariya ga littahin Allah mutum ya ba da kariya inda maɓannata suke masu niyyar karkatar da alƙur'ani ya bayyana wannan ɓanna da an ka sawo cikin alƙur'ani ya ba da kariya kenan addini ya zama nasiha ga littahin Allah kamar wani lokaci a baya akwai wani kwafin ƙur'ani da wasu yahuda suka taɓa bugowa ya kai kamar miliyan guda wanda an yi wani abu na illa ciki amma kai tsaye aka gano kuma gaba ɗaya an ka tara waɗannan kwafis ɗin an ka hallaka su saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya azama kai ne tsare ƙur'ani wa inna lahu na hasu mu za mu kiyaye shi mu muka saukar da littafin kuma mu za mu kiyaye shi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min to abu na biyu shine gaskata labarin a yi yanke duk abin da aka wadi cikin alkur'ani babu wata jayayya kai ka yadda da mutum zai karyata wani labari daga cikin labarukan da alkur'ani ya bayar to bai zama a ƙur'ani littafin nan Allah bai addinin bai zama nasiha shi addinin da yake bai zama nasiha ba da ƙur'ani wanda ko ya shakku ko ya dawo yana kwankwanto to ba za a lissafa cikin wanda yake ƙur'ani matsayin nasiha yake ba ga addini sannan kuma ai afatu uminuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya a gani ko ƙur'ani ga baki ɗayan ɗayanmu duk abin da a cikin ƙur'ani lalle ne mai yanke cewa maganar Allah ce kuma mu ba da gaskiya mu miƙa wuya to abu na uku shine sadar da horon da alƙur'ani yayi ma'ana horon da Allah yayi a cikin alƙur'ani mu sadar da shi dukkanin abin da ya zo cikin alƙur'ani wanda yake umarni ne na musadar musadar wanda kuma hani ne mu ƙaurace masa idan muka yi haka wato mu ya zama matsayin nasiha ga littafin Allah abu na hudu duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani a cikin alkur'ani lalle ne mu kaurace masa idan ba mu aikata haka ba ko in kai mutum musulmi ba ka aikata haka ba to addinin nan bai zama nasiha ba ga alkur'ani abu na biyar shine mutum ya yi imani cewa dukkanin abin da ke akwai na hukumce-hukumce cikin alkur'ani to waɗannan hukumce-hukumce na waɗanda su an mafifita ba wani hukuncin da zai yi kama da na Allah babu wani hukuncin da zai fifice hukuncin Allah a ce ya yi sha'a dukkan hukunci to na Allah na sama wannan hukuncin yana ƙasa kuma babu wani mai kyawun hukunci da ya kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya tambaya can cikin suratul Isin eh, cewa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin kaga amsa shine bala tabbas Allah ya zama shi an mafi kyawun hukuncin duk wani mai hukunci abu na shidda mai bayani akan cewa al alƙur'ani littayin Allah addini nasiha ne gare shi shine kai imani da cewa wannan alkur'ani maganar Allah ce harfansa da ma'anarsa kuma hakika Allah ya yi magana a cikin alkur'ani na hakikani sannan jibril ya karɓo wannan maganar daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda aka saukar da wannan alkur'ani a cikin tsawon shekaru 23 kaga duk wanda ya haka lalle addini ne ya zama nasiha ga littafin Allah don sai na uku zaman addini nasiha ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana kasancewa da al'amura kamar guda takwas na ɗaya daga cikinsu shine mutum ya zama mai biya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sawu da kafa idan aka ce annabi ya hura a yi kaza to ba wani abu za ka yi ba ba tambayar za ka yi mista ba a'a almuhim kawai ka bi in dai ya tabbata lalle wanga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni to lalle abin da an naka shine ka bi abu na biyu yin imani da cewa shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne eh, ba ƙarya ba ne kuma bai zo da ƙarya ba manzo ne wanda yake mai gaskiya kuma abin gaskatawa abu na uku mutum ya yi imani da dukkanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da labari na abubuwan da suka shuɗa da waɗanda za su zo nan gaba waɗanda daman ba a ga su ba amma za su bayyana kamar irin abubuwan da ka faruwa yanzu na ci gaban zamani harkar technology abu na hudu a ne ka sadar da umarninsa abu na biyar ka tsaurace mahaninsa abu na shidda ka ba da kariya ga shari'arsa abu na bakwai da kudurta cewa duk abin da ya zo daga wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya zo ne fa a kamar abin da ya zo daga Allah in hadisi ya tabbata kamar wahayi ne don annabi bai haɗin son ransa sosai abu na takwas shine taimakon addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaka ma addini ka taimaka ma a ainihi sunna idan manzan Allah yana da rayuwa ka taimake shi idan manzan Allah baya da rayuwa kuma sai ka taimaka ma sunnarsa wannan shine abin kaga waɗanda abubuwa guda takwas kenan dabra da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in kayi haka addini ya zama nasiha ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai abu na hudu kenan ko nasiha zama addini nasiha ga shugabannin musulmi wanda mai yawa muna da kurakurai masu girma sai mai tala'anta shugabanninmu madadin mu yi masu addu'a na Allah ya shirya su Allah ya gyara su don in Allah ya shirya su sun ka gyaru za mu ji sauki amma sai mu yi sai musu baka addu'a idan suka rikice kuma su yi ta wahalar da mu to abu na farko shine su maluma wato abin nihi a nan dangane da su shugabanni na musulmi wani abu ne da ya kunshi kamar al'amurra guda biyu akwai jagoranci wanda yake na malamai sannan akwai jagoranci wanda yake kamar na shugabanni to in muka yi la'akari da su malamai malamai na Allah waɗanda ke tarbiyyar mutane zuwa ga koyar da su addinin Allah sun gado su ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda a haƙƙin mutane dangane da suwa shine ya zama su waɗanga mutane suna ainihi nuna ma mutane abinda a hanya ta Allah ko mutane suna yin da'a suna karɓa duk abinda sun kai horo da shi tunda bai saba ba to sai ya zama su waɗanda aka horo sun karɓi abin nan da aka horo abinda su malaman suke horon su, kamar na ayoyin ƙur'ani kamar na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar na maluma magabata Allah ya musu rahama to idan suka yi haka to lalle ne ya zama an jiya kuma an yi musu da'a su dage su yi kira zuwa ga addini su kuma mabiya su karɓa kuma su ainihi mutunta su abu na biyu ko nau'i na biyu na daga cikin shugabanni waɗanda kamar su ne jagorori to su ma za mu ga cewa in dai suna koyi da shari'a ta Allah ma'ana suna yi ma Allah ɗa'a da manzansa to wannan su ma in sun yi kira za a jiya a yi musu da'a ba za a bijire musu ba ba za a yi musu tawaye ba saboda ga ƙa'idar musulunci shugaba ko da yana da kuskure in dai abin da ya kiraye ka ba kuskure na ba to wannan abin za ka ji a kai da'a amma wannan bai ɗauki cewa kuskuren da yake kan shi kuskure ne ba to ya sake tsowa kuma ya ambata mana da ita wannan nasiha ɓangaren waɗanda suke malamai ne wato ainihi ita ma ta kasu kamar marahil matakai-matakai matakin farko na su waɗannan waɗanda yake maluma ne masu jagorancin addini da kuma sanar da al'umma to shine mutum ya so su saboda idan ka so wani ko idan kana son wani to ba za ka manta da shi ba ba za ka zama ga ka kana son mutum ba amma a ce ka manta da shi kenan kaga hatta su malaman kansu suna da buƙatar yi masu addu'a idan ka ji malami ya yi wata talalabiya ko ya faɗi wani abu na kuskure to in kana da hanyar da za ka sadar zuwa gare shi don ya gyara ka sadar in kuma ma baka da kila saurari ne kamar irin yau da muna da ci gaban zamani ka jiya to ka roƙi Allah ya gane da shi wanga kuskure, ko kuma Allah ya bada mai fahimtar da shi ya gane kuskure na kaga wannan in kai haka addini ya zama nasiha ga ainihi shi wannan malamin ko su waɗannan malaman matsayinsu na jagorori na addini to abu na biyu shine taimaka musu da ba su gudunmowa idan suna ƙoƙarin bayyana gaskiya kila za a watsa abin ne sai ka ba da taka gudunmowa ta hanyoyi na sanar da al'umma waɗanda suke mabambanta a cikin wannan zamani yau ga sunan dai sun yi mana yawa kwarai muna da suwa wanda kowane zamani suna da nasu hanyoyin da suke bi don watsa ilimi zuwa ga al'umma to ka taimaka ma maluma ka ba su gudunmuwa ka agaza musu wajen iyar da sako na gaskiya ga al'umma saboda amfani ya gani idan ka yi haka addini ya zama nasiha wurin ainihin su shugabanni na musulmi abu na uku ba da kariya game da ainihin mutuncinsu idan aka jingina wani guda daga cikin malama na Allah masu koyar da mutane an ka jingina shi zuwa ga wani abu na mummuna ko aibi to lalle ya zama wajibi ka ainihi ba da kariya gwargwadon iyawarka wanda shi bai gane ba ka nuna mai a'a ai ga yadda abin yake in Allah ya ne ya gane gane in ma ka ta kaddama zai zama ko fitina kuma ka bari dama ba mai iya shirya wani shi mai da'awa bai iya shirya kansa ballantana ma ya shirya wani amma idan ka yi haka na kokarin ba da kariya gwargwadon ikonka ko gudunmuwarka gwargwadon ikonka to wannan addini ya zama nasiha ga su shugabanni na musulunci to wannan bangaren abin da ya shahi wato ainihin su maluma kenan dan ko ne yana iya yin daidai yana iya yin kuskure in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam shi kuma Allah ne ya tsare shi ya bashi isma cewa ma yantiqu amil hawa in huwa illa wahayu yuha to sai nasiha ga waɗanda yake jagorori ne su ba malama ba amma jagorori ne to ka yi ƙoƙari na ƙudurta musu cewa su mutane ne masu amana ka kuma yadda da jagorancinsu ka yi musu fatan alheri da roƙon musu Allah shi ba su riƙe amana ba ƙoƙarin cewa azzalumai na ba sun ci amana sun yi kaza sun yi kaza da dai sauran irin abubuwan da muke faɗa ma waɗanda ka jagoranci akan waɗanda Allah ya jagorantar su akan mu sannan abu na biyu mu watsa abinda suka aikata mai kyawo na alkhairi matsayinmu na mabiya idan shugaba ya yi abin da yake na kwarai ne ka yi bayani ba ya zama kai kullum aiki kawai take waɗi ba aga wanda zai sa mutane lalle su fahimci haka misali in muka yi la'akari da jaraba da mu muka samu a baya allah ya jarabe mu da fitintinu da musibobi eh, cikin wanga ƙasa mu. wancan gari babu zaman lahiya wanga gari babu zaman lahiya in kuna masallaci tsoro in kuna ina da sauransu hankalinku ba kwance yake ba to amma bisa ga rahama Allah sannan da taimakon waɗanda Allah ya ba jagoranci kaga an samu sauki kwarai da muke da shi na tsoro da yanzu ya sauƙaƙa sai dai Allah ya kawo jarabawa da ya so ya kawo mana dan ya jaraba mu Eh, musamman abin da ya shahi nau'in tsada abinci saboda yanzu duk mai yawan kukanmu abinci ya yi tsada shi a kalubale mu ba fitinar da in mun zo masallaci da wuri duk wanda ya tebe tunanin yana dawowa ba to kaga wannan kenan kan mu mance da wannan rahama da Allah ya yi muna ta ɗauke mana tsoro wanda kuma ya zama wajibi shi ma mai ta roƙon Allah ya kawo mana sauki da mai ko to ka gani to abu na uku a shi shine sadar da abinda su shugabanni suka yi horo da shiya da kuma barin abinda suka hana kama abinda ya shaye yadda muke aiwatar da abubuwa wadda mun ga dama misali in mun ka ɗauki misali guda mun ka aza gaba gare mu wanda shugabannin da ke jagorancin mu suna iya ta su mu kuma muna iya namu muna kawo kuma wani ɗan kuskure kamar yanzu misali wa traffic light da an kasa kaga ba wai yau an kan fara yin ba wanda duk Allah ya sa ya dan kusan shekara arba'in da sun kauce akwai wanda traffic light kuma a da babu wani dan mashin da za a kawo a ce tsare ba. hatta ma su traffic din za su koma gehe cikin inuwa su yi zaman su illa abinda an nasu kallon wani na zai yin ba daidai ba saboda a bayan rashin yin daidai bai kai na yanzu ba tare da cewa hanyoyin ma yanzu an gyara ba kamar da ba sai ka ga mutane na kokarin bin doka da oda to amma yau ina wannan magana in ma kai kila bashin gare ka kato ka tsaya to wani mai mota zai ko kula da kai sai ya wuce da kai ko wani dan uwanka mai mashin kaga wanga abin abin takaici ne ko ba mu yaba ba kuma ba mu ba su haɗin kai ba su shugabannin da kokarin ake ji dan mana lahiya to da an sa ka'ida cewa ga yadda in ka gani ka tafi to a yi hankuri tun minti nawa na muka yi a ga wanga misali na wanda yake waki giyan abin da yana faruwa gare mu na bayyane ko mu ya san rashin hankurin mu wanga ɗaya ya ishe mu misali dan yanzu shi wanda ya taho kamar misali mu ɗauki kamar tura da wasu mutane kai ko ɗan Nijar wanda ka rayuwa cikin Nijar ɗin da in ya taho yadda wai an sawe wai tsaron aka yi traffic light don ka auce wala su ya yi mamaki saboda da za ka shiga cikin nijar ɗin gaba ɗaya ka yawo babu wani wurin da za ka iske ma'aikacin tsaron nijar ya yi tsaye bisa titi ya yaka ko yana riƙe da bindiga ba sai ka ma ina ma za ka ganin bindiga suna can gene wuri mai nisa wani wuri ya kusa kamar wani kilomita a head suna can cikin inuwa kai za ka aje motarka ka taka ka cin mutu ka kai takardunka su ɗiba sannan ka wuce a gan cikin dajin Allah to amma munan ga yasa cikin gari ana da dan mana lahiya muna ta abin nan nan da yawaito abin da ya na dan kawo muna wanga misali saboda su shugabanni in sun dan yi abin da anna daidai to mu ma ya kamata mu dan tallafa musu ko in mun yi haka mun dauki cewa addini ya zama nasiha ga ainihin su shugabanni kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to sannan gama garin al'umma wannan ma za ka ga muna da rashin hankuri zama addini nasiha ka zo asibiti ka isko ne ya riga ka layi kila tun da sa'a yake ya to cikin wajen da aka lit shi annabi ya kona shidda to amma kai kuma sai ka taho ɗai sun kai wajen sun ka kauce. saboda kana da wata gata ko wani abu kaga nan addini bai zama nasiha ba ga dan uwanka dan ka samu damuwa ko irin da da muna da jarabawa harkar gidan mai ko banki duk inda mun ka zo dai zaka ga inda aka jira to yawa an jarabe mu ba mu ba yan uwan mu hakkin to abinda addini yayi kira zuwa gare mu karkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba kowa haƙƙinsa idan ka zo bakin titi ka dakata har sai ka ga babu mota su ji sannan ka hau ba kana ganin mutum da ya baka gitta cewa wuciya za kai kila a rubuta jarrabawa da hadari ya zo ya cin ma ya buge ka bai tafi inda za shi ba kai ma baka tafi inda za ka ba fatan mu da kaunan mu dai kurakuran mu na da yawa Allah shi ba mu iko akan mu gane su kuma mu gyara su kuma insha Allah subhanahu ta'ala walau ko da lokaci bai yi da kai inda aka kiran ba ne ya kamata in tsaya mai isu da waɗannan ainihin hadisai guda biyu Allah ya ba mu iko a kan makaranta kuma mu yi aiki da abin da ka karanta Allah ya muna muwafaka da lace ya sa aikin mu da abin da kai ya shi ya na sallamu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to malam